bayan tattaunawar da bola ahmad tinubu suka yi da shugaban ƙasar najeriya mai ci a yanzu janar muhammadu buhari ya bayyana wa janar muhammadu buhari a kan shi dai yana so a ce a duk inda yake injiniya rabi'u musa kwankwaso shi ma yana gurin saboda ya kasance injiniya rabi'u musa kwankwaso ya san harkar gudanar da siyasa duk wata siyasa a faɗin najeriya Bola Ahmad Tinubu ya faɗa ya ce sai dai ta biyo bayan injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Saboda daga yanayin maganganun irin Rabi'u Musa Kwankwaso za ka san wannan tsohon ɗan siyasa ne. Ko da jin haka shi ma Janar Muhammadu Buhari ya nuna jin daɗinsa a kan irin wannan batu. Ko da jin haka, gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko a kwanakin baya ya je yana faɗa Bola Ahmad Tinubu da ya baya-baya da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso domin zai iya cilla shi a cikin wani babban tarko ko kuma a cikin wani hatsari ya zame ya bashi. Inda mutane suke cewa in ban da ɗan adam butuli ne bayan a koda Dr. Abdullahi Umar Ganduje bashi da mai gida da ya wuce injiniya rabi'u musa kwankwaso kuma ko a jihar kano wane ne ya tsayar da shi a matsayin gwamnan jihar kano in ba injiniya rabi'u musa kwankwasa ba amma yanzu ya bula mai ƙasa a ido to amma dai duk da haka dai mutane dai akan wannan batu na bola ahmad tinubu da yake cewa yana so injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya zo ya haɗe a yi wannan tafiya ta 2023 da za a gabatar a Najeriya a yi da shi. Inda suka ce suna so da kansa zai zaɓi duk mukamin da yake so a faɗin Najeriya gaba ɗaya. In dai an duba an ga ya hau da matakin da ya zaɓa mukamin da za a bashi za a bashi shi nan take ba da jimawa ba. Ko da jin haka, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito yake godiya ga Allah, yake cewa shi ya faɗi a zaben 2023 amma har yanzu bai samu wata tangarɗa ba kuma har yanzu gashi nan aikin da yake nema ya same shi. Inda ko shirar da aka yi da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana wa mutane, shi fa yanzu ba shi ma da aikin yi neman aiki yake yi a gurin mutane. ko da jin haka al'ummar jihar kano sun yi yunkurin kada mai ƙuri'o'insu duk da haka dai injiniya rabi'u musa kwankwaso ya samu ƙuri'u marasa adadi a jihar kano amma bai ci ba to amma mai saurare kana shan labaran ne daga wannan tasha mai albarka mai suna rayuwa top tv